من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma muna cikin sasar halil muna shahi na 207 jirgi na farko muna cikin kitabul hajji da sun mafata ta hallala an kuma wajen sai ta waɗa amsada in ya ɓata hajji bayan hajji ne ya ɓaci eh, ba an ce cika shi na musulmi ba to yana nan cikin magana ci kore musulmi su ne musulmi ne sun mafata sai kuma ya mutu ya samu matsala kuma bai samu tsaye arfa ba hajji ya ɓaci marmako ya cika hajjin na haka na yana na ɓata filai domin in mutum ya riga cika har ma da hajji to ko ya ɓata cikawa abu zai tuwa da ya ɓata bari in bari ita ta to ya amsada in ya ɓata shi an ce cika yana mutu ne sun mabata sannan kuma ya kubce da kaman rashin samun ya arfa to ta hallala. zai walwale da umra kuma wannan don wujuban ta ba ala nadabi na ba ba ala nufin hali na ba muna tare da kuwa mhm. a a bil ak ko ko da sun kuyi idan hajji ya fauci ga mutum sannan kuma ya bashi ya yi fauci sannan kuma ya ɓaci to can ba an ce ta halala ba ba an ce ta halala ba bil umrati to kaga nan fauti da ifsadi sun haka inda fauti fauti da ifsadi sun ka sun ka sun ka haɗu gaba ne shiga umra sun ka haɗu to shi na ba la yin ƙura yake mutai ko da ko yana cikin umrana hajji ya yi fauci ya shigo yana son shi ta haluli da umra sai kuma umar ta ɓaci ina ya ce wa in bi umratin ta haluli ko da ga umrata ta ta haluli to ya ɓaci to duk da nan bai ta halala mun gane wannan ko da suka haike na umra haka nan in ya cika shi haka nan yana ba su ko in ba da kai وقلا غيابي أنت زي دونها بند عمرة هنا جارة رفوة وإن أبصد ثم فاتا أو بالعكس وإن بعمرة استقلل تحلل يا ولولي da umra da wancan abu ta da su mafata. Awa bil akasi, to duk dai waɗanda sai ka haɗa su gaba da kace kaza ya biya hajji na ibada ta yi amma duna ha banda da umra to amma fa wa alayya hadayani ne walidu kenan ha eh? wai abin da bata shi ta gida ai ba jima'i zai ka bata shi ha eh?

wa alaihi hadayani hadayani sun kaza tilas kai dai don mi hadayan lil fasadi wa hadayan lil fawati hadaya guda saba da bakin haji hadaya guda da kucewa ne muna tare da kuwa to amma kuma la da makira la da mukiranin amma babu jinin kirani shi kan ya wadi bai nizumtai ba

tare da mutane zama mai tsaya bai duk aikin da za a yi sai ya toshi shi ya walwale da umra tun da can da ya toye ya yi ɗawafi, ba dawafin kudu ina ba da ya sa'ayi baya gare ba sa'ayi na na abin nan na kirani ba na haji ko to ya ɓaci yanzu a za a yi sai ya zama galala ina an ka yi an ka ce maka an ka ce sosai. sai ya zo maka sai a yi dawafi da shi a zo a yi sa'ayi da shi sai ya zo sai barka ne a aski ku ko ba da zuwa zama shi ko shirye tsaka la wala la ya sai ku zo ina zuwa eh ko eh bi so ai hire da ku zo shi ba komai da shi eh ai ta lalle da umratin da hadi ya ba amma dole a wannan da da umratin a fa bare ku eh sai ya su ya ba na da shiga wani wa amsa da sun fata ko ku jawo shi aw bil akad to mu zo karatu wala yuhidu bi maradin aw ta niyyat tahalluli awo. ka gane ko wato niyyatu tahalluli ta kamawa niyya ta ta tahalluli cewa yayi niyya ta shi walwale daga harma idan maliki ya sadu gare shi wani abu kaza da sauransu ku sai zo ku sai niyya ya samu wallahi bai ba da fa'ida ba waccan ta niyya ta ne mara da sabar samu rashin lafiya ita aida ma yayi yayi ya girka ni ya hajji da ka gane ko au gairi ko ko wani jini wani rashin lahiya kamar irin haye daga mace ko makiya su tare ko jira wanda aka samu tsakanin abin nan to amma ne ya fita shi a fa'ili ga abin nan saboda ha da hasirin da hasirin madalla wato idan mutum ya so an ka dake shi an kana da shiga makka sai ya duba sai ya ga wasu wara sun ka dake shi sai ya duba sai ya ga shiga da gina ko ko wani abin nan ko kuma da kai to an ka ce dan umarin tun da dukiya da hasirin ga wanda daji kai isa makka wala jin zalim amma yan kafara in ya za azina domin kenan addini ne ya samu ƙarshen tasalluki har kina iya hana musulmi wani abu to ku zakara tun da bai halatta ba da dukiya tun da bai halatta ba da dukiya mu zakara wa fi jawabi alqitali mutlaqan tara dudu to shi ya kamata ya ja hannu ta gwate eh ko a ashuci ko bai halatta ba to sai an kai taraddudi in ji mallam hmm. ka gane ko to amma fa man ya hana sahuhu kada wajatin kaman miji shi hana mata to wani wali ya samu wali da ajira ta dawo wato idan sahuhu yake ya ya kuɗi ina za ka yi ce zan ce ai haji zanna kuma kai mallan ko ta ɗaura abu ya sai sai haddace ya ti do ya ti ba a zuwa a an fi kuɗi ma yi waɗanda ka ɗaura kuɗi su kai su biya wanda ko in ka tare shi matsala ta ta sallah ma ba ta ba ta farfarta ba to ai wani cewa ya manyan sarakunan gana masu domin a zai wa maka haka ba da haka ka sa da kuku zuwa eh? fi وفي fi ka ihrami zaid kudi gare ya san kudi ha nami abinda an nauyin hukuma ɗaukar masu garanta shi su don su iya kan su yi ba malam banza eh eh kasu wahala banga ha eh, ai ai kina ta ruwan ta to eh eh a ɗaukar sabu a ci awawa bai ba me me daily ya ce eh, ɗan an ka harka harkar duniya bai bayan kwarai amma wajen addini mutabalin na واوانا تساوي لوا قضا قضا دولو لوا وإن لم يأذن فله التحلل idan miji bai izini ga mata ba ko kuma sai shugaba wali bai izini ga wanda yake ta ba yadda yana da mashi walwale shi idan hada mata mata yana da mashi walwale eh? ta eh haka da ya ka magana kan mata to mu zo to amma wajibi na tarama ah, wa alai halqala don abin da tayi yi ta ina misali kamar bawa da yadda ya harma ba da izinin shugaba ne bai na walwale shi amma in ya samu yanki wa ya halka dawo wa a sama mallam ya kabal duk wanda bai karbi abin da shugaba ne yake ba cikin su ya sama mata mata ita ce to ai adda kuɗi na ba karanta ya to ta kai amma tana afirka kuma shi miji ya samu shi ba ta rayuwa sai ba ta hajjin to mu sai karatu ta latin kabla miƙatin kamar yadda ya harba da haji fa na barilla gabanin miƙati ba tare da mijinsa ba gabanin miƙati zamani ko miƙati makani ta ce ita kamar tun da na je ta harma ba shi ko ce in mun ka saukar jidda za mu rage lokaci Eh, za mu zo can hotel mu zauna har lokaci shi a dinga musu fuska ta ce to ainihin da nan za harma dan nan gida nan gini jirgi kana da shi yana da ma yanka ka fita da mata harba kuna kuna tare da ku wa illa to amma wa in ya izini gare ta ko ko ya izini ga sahuhu shi to bai dama dama walwala amma in ya shiga to ka gane ko kowane daga cikin su ya shiga cikin harba inda ala kullum wahid bi wa ala hal qada'u an wuce shi ko ka jaba sai karatu wala illa bi idan Allah ya lokaci magana yanzu muna magana haji kuma an kama magana wai shi bawa shi bawa wanda ya harma da hajji ko harma da umra bai gida ne bai yi mayar da bai kai kasuwa sai kuwa wanda ya sai shi in bai san an wada mai muhuri nina ba yana damar mai sai shi illa ta amma shi ne shi mai mu dai mu dai amma bai da ba wani da shi a wasu mutum sai da shi rafi da shi wa ya azina ba a fita da nan ya lazamuhu iznu dil qabali idan shugaba mai izini zai bata abin da kai to izini shi ya irama bai da ta yi ba na rama shi bai ma izini zuwa ranku amma bisa kauli a sai wa ma lazimahu an lakaɗe da ko abin da lazimce shi don kuskuren da ya samu kamar irin abin da karba sutura da yi su diyare da sauransu duk da bai abin nan au zura ko ko kusa da lura kamar irin sutura haka da sauransu amma in sai da ya mai izini shi ya ikhraji a cikin fita ka gane ko ya shi sayidi ne ya bai izini shi hidda wannan abin da ya lizince kamar hadaya ko fidiya daga cikin dukiya ta shi sayidi ko ko dukiya ta shi ba alhamdulillah haka aka so wa illa in ko bai mai izini ba sama sai shi azumi a duk ta shugaba da shi yana azumin nan bai hana shi amma in ya gangantar aikata abin da ka sa shi fidiya to ya samu shi hana shi amma yana tuta mai wajen zuwa muna eh an ka ta gwata wani azumi da kai babun